government has announced intention to raise two billion US dollars. Murya kenan na shugaban babban bankin kasar Ghana Dr. Enes Addison inda yake cewar gwamnatin kasar Ghana za ta zuba dala biliyon biyu domin ceto CD wato kuɗin kasar daga murkushewa. Haka kuma ya ce daga cikin yunkurin gwamnati na farfado da tattalin arzikin kasar gwamnati za ta rage albashin ma'aikatan gwamnati masu mukami da kaso talatin da kuma bude iyakar kasar cikin sati biyu mai zuwa. Haka kuma gwamnati ta kara policy rate har zuwa kaso kaso goma sha bakwai da jin haka dai ga abin da jama'ar kasar ghana ke faɗi. Ina ne hajiya sami in dai ya rage salarin apprentice domin mu kuma ya taimaka ma al'umma duka gari ya yi sanyi wallahi da ko ya kyauta shinkafa ya yi tsada mai ya yi tsada sikiri ya yi tsada sabulu wanka ya yi tsada sabulu wanki ya yi tsada gwamnati ya bude idon shi muna roƙon shi. sunana aminu na tagwandu to kinga wai in mutum ya ce zai baka riga riga sai ka duba rigar da ya sa domin mutanen nan sun sha yin alkawali iri-iri duba mu gani a ƙasa ba in dai gaskiya ne to ya yi kyau amma ni matsala na ne Ka su zo su sa wanga kudin 'yan bankin kuma su zagaya suna sayarwa a bayan gida ehe to kin kwalliya bai biya kudin sabulu ba sunana mufta suleimana Mm. abin da ke ciki ne ba gwamnati na suna kariya kwarai kariya ya yawa duwa abubuwan da suka ce da su yi duka ko guda ba su yi ba batun appointee singa ne ce da su rage kudin su su kara da economy garin ga wannan kudi mai dai lokacin da suke ake gaya musu kamar ministers ne doki ma ya yawa su kiji amma yanzu sun gaba su ci kudi garin sun kare wai su kawo wani 2 billion wani wuri suna da 2 billion na tun da mana suka bari kudin garin mu ya bata sunana sule alidu wanga gwamnati komin da zai yi batun kudi in ba zai samu riba kai bane bai kudin da suka ce za su zube ga suno za su sa suno kuma za su cire ya san suna son su yi o suna son kan su yi o mu muna ciki mu duka ke ciki masaniya harkar tattalin arziki malam Hanza Adam Attijani ya mana fashin baki a batun kuma idan muka duba policy rate gwamnati wai zai daga shi daga 2% zuwa 17% lokacin da muka samu policy rate an daga shi irin wanga girma shine 2018 to wanga kuma gwamnati ya kawo ne saboda da rancen da bankin kasa wato central bank take ba sauran commercial banks rance za a bar rancen ya yi sada to lokacin commercial banks ba za su su je su karbi rance wurin central bank ba idan an samu haka za a samu sadar rayuwa za kuma tsadan cinikayya wannan zai sa mutane ba za su su su da kudi suna sayayya yanda suke yi da ba idan kuma ba amfani da cd to karfin shi zai tashi sa'annan albashin da ake ba government appointees wato abin da ya shafi wasu da suke aiki karamar hukuma na gwamnati sa'annan kuma da wasu ministoci gwamnati zai rage albashin su kaso 30 cikin dari wannan zai sa gwamnati ya samu wasu kudade a yi a biya wasu bukatu baki daya sa'annan kuma na karshe idan muka duba gwamnati wai zai saka 2 billion dollars cikin tattalin arziki wanga abin da yake nufi ne wayanda suke da dola da suka boye sakamakon suna ganin cd yana faduwa kowane lokaci sai sa an je an sai dola ana boyewa to idan gwamnati ya saka wayan ga 2 billion dollars cikin tattalin arziki zai bar wayanda suke da dola suka boye su fadi za a samu dola ya yawa cikin gari idan dola ya yawa cikin gari kiman dola zai fadi lokacin sai a samu cd yi karfi to tattalin arziki yana nan yana farfadowa kenan akwai analyst da suke nuni cewa nan zuwa sati biyu tattalin arzikin kasa zai tashi yau din nan da muke magana dola ya fadi daga 8.03 zuwa 7.82 sakamakon wanga speculation da mutane ke ga gwamnati zai saka wanga dola. Hawa Abdulkarim Yunfani ya sashen Hausa na murar Amurka daga Accra, Ghana.